This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha bakwai da mita 25 da mita 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye yanzu haka nan ta intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan hantsi na Lahadi. Yau ma dai ni ce taku Halima Jimarau ke gabatar muku da shirye-shiryen daga nan birnin Washington DC. To yau ma dai kamar jiya kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji maimaitawar shirin lahiya uwar jiki wanda Jummai Ali take gabatarwa tare da Dr. Muhammad Ladan. sannan ku shakata da wata waka mu kuma karasa da kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karanta Jummai Alli. Rundunar sojan Amurka ta ce sojojin Amurka guda biyu da aka kashe a lokacin da 'yan tawaye suka kai hari jiya Asabar a gabashin Afghanistan. rundunar soja ta ce jiya asabar aka kai harin amma kuma bata ba da wani ƙarin haske ba a farkon wannan wata wani mai harin kunar bakin wake ya kai wa jami'an tsaron sintirin haɗin gwiwa na afghanistan da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto hari a yankin ya kashe akalla mutane goma sha hudu ƙungiyar taliban ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai wancan harin a ranar juma'a sakataren tsaron amurka leon paneta ya ce ya kamata shugaban afghanistan hamid karzai ya gode wa sojojin ƙasa da ƙasa da suke sadaukar da ransu suna fafatawa a ƙasarsa maimakon caccaka ko kuma sukan lamirinsu shi dai faneta ya mai da martani ne ga furucin da Karzai ya yi tun da farko cewa sojojin amurka suna gazawa wajen farauta 'yan yakin sa kai a pakistan kamfanin dillancin labarun kasar turkiya da ake cewa anatolian ya ba da labarin cewa harsashen hare-hare da bindigogin Uguwa daga Siriya sun fada kudancin kasar. Kamfanin dillancin labarin ya ce rundunar sojan Turkiyya ta mai da martani a jiya Asabar bayan da harsashen bindigogin igwa daga Siriya suka fada wani yankin karkara a yayin da ake mummunar gama daga bangaren kan iyakar Siriya da lardin Idlib. a ranar juma'a prime minister turkiyya recep tayyip erdogan ya yi wa siriya kashedi dangane da har-haren da take kawa a ƙasarsa ta kan iyaka domin kuwa wani harin da siriya ta kai wani garin turkiyya kwanaki ya kashe farar hula guda biyar malamin addinin musuluncin na abu hamza almasri da wasu mutane hudu da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne da aka izo su daga ingila jiya asabar suka jiya asabar suka bayyana gaban wata kotu sa'o'i bayan da aka izo ƙeyar tasu daga ingila shi dai abu hamza almasari yana fuskantar caje-cajen da suka hada hadda zargin kulla makarkashiyar kafa sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar oregon nan amurka da kuma kaddamar da mummunan jihadi a kasar afghanistan shi wannan tsohon limamin wanda dan asalin kasar masar ne ana kuma zarginsa da laifin taimakawa wajen sace turawan kasashen yammacin duniya 'yan yawon bude ido su goma sha shida a Yamar a 1998 al'amarin da ya zama sanadin mutuwar hudu daga cikin waɗanda aka sacen an bayyana wa hamza caje-cajen da ake masa a wata kotun tarayya da ke birnin new york a jiya asabar kuma a ranar talata idan allah a kai mu za a gudanar da shi a hukunce su sauran mutane hudu da ake zargi da laifin aikata wasu laifuffuka ba su amsa tuhumar da ake musu ba to waɗannan labaru suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an ƙasar faransa sun ce mutumin nan da aka kashe jiya asabar mai suna jeremiah sydney a wani sumame da aka kai wa waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne an danganta shi da wani harin gurneti da aka kai wata kasuwar yahudawa a wajen birnin paris a watan jiya lauyan gwamnatin faransa mai suna francois molins shi ya bayyana sunan mutumin wanda ya ce shekarunsa 33 ne kuma ya musulunta an dai kashe jeremiah sydney ne a musayar harbe-harbe da aka yi a birnin strasbourg da ke gabashin kasar 'yan sanda sun kaddamar da sumami a duk faɗin kasar faransa bayan shaidar ƙwayoyin halitta na gado da suka samu a kan gwamnati suka taimaka musu wajen farauta wannan mutumin a strasbourg 'yan sanda sun ce a lokacin da aka tunkare shi shi ya buɗe wuta a kan 'yan sanda har ma ya rauna da dama daga cikinsu kafin aka harbe su 'yan sanda uku ne dai suka ji rauni francois molins doyen gwamnatin faransa ya ce su wasu mutane goma sha ɗaya da ake tsammanin 'yan ta'adda ne da aka kama a samamin da aka kai biranen paris da cairns da kuma strasbourg ya ce dukkansu a kwanan nan suka musulunta shugaban ƙasar faransa François hollande ya yaba wa matakin da 'yan sanda suka ɗauka kuma ya ce gwamnatinsa ta ƙudura aniyar kare faransawa daga duk wata barazanar ta'addanci. jiya asabar mahaƙa ma'adinai da dama suka je jerin nuna rashin amincewa a birnin rustenburg domin nuna goyon baya ta 'yan uwantaka ga takwarorin aikinsu da kamfanin haƙar ma'adinai na anglo-american platinum ya kora daga aiki a ranar juma'a wannan kamfanin wanda shine kamfani mafi girma a duk faɗin duniya da ke sarrafa ma'adinin platinum ya kori mahaƙa ma'adinai dubu goma sha biyu a rustenburg bisa zargin cewa sun yi yajin aiki ba bisa ƙa'idar doka ba kamfanin ya ce ma'aikatansa wato ma'aikatansa a rustenburg ba halarci buƙatar da aka yi musu su bayyana na sauraron bayanai ko kuma tambayoyin ladabtar da su ba shugaban masu zanga-zangar gaddafi madada ya yi kashe da yiwuwar barkewar zoma a saboda matakin da kamfanin ya ɗauka ƙungiyar mahaƙan ma'adinai ta ce za ta yi ƙoƙari ta shiga tsakani don magance wannan matsala. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin lahiya waje. lafiya lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu gwamnatin tarayyar najeriya ta kudura aniyar kawar da ciwon polio kwata-kwata masu sauraron filin lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Kun dai san yadda Najeriya ta yi ƙaurin suna ita da ƙasashen Pakistan da Afghanistan akan cewa su ne suke hana ruwa gudu a ƙoƙarin da duniya ke yi na kawar da cutar shan inna kwata-kwata daga doron ƙasa. To gwamnatin Najeriya ta ƙudura aniyar ganin ta kawar da wannan ciwo ta ɗauki matakan da suka haɗa har da kafa kwamiti na musamman na sarakuna da mai martaba Sultan Sa'ad Abubakar na uku ya kafa. To na samu damar zantawa da daraktan hukumar kula da lafiya a mataki na farko Dr. Ado Jimada Gana Muhammad inda na ce da shi, shin ganin cewa Najeriya ta daɗe da yin ƙaurin suna dangane da wannan cuta waɗanne matakai aka ɗauka ko kuma ake ɗauka da suka sha bamban da na baya sai ya ce da ni. Yanda dai muke yi yanzu ah, in Allah ta yarda za mu samu ci nasara. Abin da sa ni sa nan eh. ah, in an duba a tun da nan da wata eh, takwas da garin wata biyu shida da ta wuce shugaban kasa ya kafa eh, wani kwamiti wato tax force kenan a karkashin shugabancin minister of state kiyan lafiya wato dr muhammad pati wanda ni ne suka ci din da kuma kwamiti din akwai mwho eh, wato kuma duniya kenan da kuma likitan lafiyar duniya da akwai kuma yan unicef da kuma duk sauran ma'aikata na kiwon lafiya da ke najeriya masu sarakuna da kuma manya-manya dai na kiwon lafiya. To taxes ɗin nan eh, mun fito da abin da kira wato emergency plan watan plan nan na gaggawa. Ah, abin da muka yi shine mun yi jihohin gaba da jihohin goma mun duba kuma abin da muka gani shine akwai waɗansu wajaje da nan shekaru da suka wuce kenan ma'aikata ba su ba ma san da su yi su ba aiki nan. Na biyu kuma akwai ah, matsalan wanda suke ba da wani rigakafin ba su aiki yadda kamata. so yana cikin abin da muka gyara sai kuma akwai kudade da ake ba su masu aikin za ga cewa kamar ɗari biyar ake bada a kullum ma'aikata fita kuma an kin duba da sauran kasashe kamar su india da suka yi suka ci nasara za ga cewa kudin ya yi ya kankanta na hudu kuma za ga cewa in ma'aikata ya fita aiki da safe za ga cewa gidaje kamar dari da hamsin da suke zuwa indiya amma a nan najeriya sai ga ma'aikata na zuwa wajen gida ɗari uku to mutum ya yi uku daga safe zuwa har dole gaci. eh haka ne. kuma kamun kukun suke da makullin to yanzu gwamnati ta ta ba bada tsarki sosai a gwamnati yanzu da bayan mu to yanzu kananan komi yanzu mun fito da wanda aka abin da kira accountability eh, framework watan duk kowa wanda bai aiki ba ya mulki shi. to da duk inda aka samu mutane a kauye ne Eh, kuma wani gashi zan ban tare ka ba akwai lokacin mm. da ai har a nan aka ɗauki matakan irin bin gida gida gida kuma tun ba yau ba ake ta haɗawa da shugabannin addinai da su sarakuna ɗin ba a samu nasara ba to menene bambanci a yanzu bambanci yanzu shi ne akwai abin da muke kira accountability mu wato sakin ta zo yanzu eh, eh, ta zo ta yi nisa sosai wanda yadda muke ciki yanzu shi ne mun shi wannan ciwon shan inna a kin sun da kasan gaba ɗaya ne eh. sai aka zo aka rike ya zai zama cewa ah, wadda suka eh, eh, state ne sai abin yanzu ta zo ta rike cewa in kin dubi cikin state ma zai ga cewa wani karamin hukuma ne to yanzu ya zama cewa daga ƙananan hukumi wajen 77 da bakwai wannan kasan in kin kasa shi ɗari to tamanin eh, eh, ninety four eh, tamanin da tara ke rago tamanin da hudu kenan watan guda kashi shida ne kawai cikarki watan karan duk da suke da wannan cutar a najeriya duk da su fi talatin da bakwai da talatin da to kuma cikin ma ƙananan hukumin ba duk ƙananan hukumin ba ne za ka cewa wani kamar kawai ne ba duka ba sai sa yanzu abin da muke yi shine yaki mun kai shi zuwa wajen wannan karamin komi sai sa yanzu ma yadda muke ciki sarakuna ya ci tuna kwanan baya nan da sati biyu da ta wuce eh, ko sati uku da ta wuce ah, baban sarki musulmi ya kira sarakuna gaba daya zuwa su kudu to kuma duk sarakuna da ke wani karamin kauye eh, na karkashin duk mun zo mun zauna da su sun ce to wannan abin yanzu tunda sun fi kowa sai masararransu suka ce duk wannan abin yanzu duk inda kauyuka suke za su ba mu ma'aikata wanda za su bi da masu kiwon eh, aikin kiwon eh, ma'aikatan kiwon lafiya kira ana tafiya gidaje zuwa gidaje ana fi da wannan maganin. Kun samu kun magance matsalar kasan akwai wasu iyayen da suka ma kori masu yin allurar rigakafin to kun sawo kan shawo kan irin wa'annan iyayen ko su kuma ya ake a shawo kan eh, muna nan muna ta kokari ke kuma abin da muke shine muna mun bi ta hanyoyi kamar guda uku guda hudu daya dai a yanzu cikin ma'aikatan masu kiwon masu zuwa rigakafin muna na ga miki eh, ko hakimi ko kuma eh, sarki ko kuma na anguwa ga akan bamu mai taimako watan ɗan gari ke yana bin yana bin su na ɗaki nan na biyu muna ta haɗa da malamai yanzu a masaratun juma'a ana ta ana ta hudu ba ana roƙon mutane cewa wannan rigakafi yana da amfani hmm. na wannan magani shi ne kawai yadda zai kai da daga najeriya kuma wannan shi ne abin da kawai zai hana yaran samun eh, nakasa to kuma wannan ana ta yi wannan to akwai wani abin da din association na mata wato formal kenan su ma yanzu sun shigo cikin aiki yanzu suna taya mu ah, suna ta zagaya da mu ah, suna ta ci supervision kuma su ma yanzu suna taimakon mu daga wannan eh, maganin rigakafi amma yara yadda ta ce shi ne ai in yaro na kasa ko da ke baban ma zai ji zafin amma dai uwar ta fi zafin ita uwar da za ta targo yaro shekara goma yaro da ya kamata a shekara biyu ya fito waje na wasa ita za ta wahala da shi sai sa yanzu ah, formal sun shigo to yanzu in tafiya ta yi tafiya yaushe za za kake ganin za ku gama wannan abu ah, akwai da ko limamai yanzu ah, limamai da gami muke suna dan suna taimaka mana eh, eh. kuma sarakuna ma sun shigo cikin wannan yakin so abin yanzu dai gaba daya ya zama yakin kowa da kowa ne yanzu da ke ma tabbata kin shigo kenan <laughs> eh, kuma ina ta roƙon uh, an jaridu da 'yan gidan rediyo da 'yan talabijin cewa gwamnati kawai ba ta iya wannan abin kin sa abin ya kada da ƙarfi da ƙarfi gaba da shi a ci nasara to kuma na tabbata muna kan hanyar nasara you know uh, shi shugaban kasa ma yanzu shi ma ya sa karfi ciki sosai uh, tun da ina ganin tun da ake muke samun shugabannin kasa ba taba samun wanda ya sa maganin ciwon shan ina gaba ba kamar yana yana su kau da shi Ah, kuma tunda ya faɗi cewa shi yana so cikin kafin shekara dubu biyu da goma sha biyar shi yana so tabbatar cewa an eradicating gaba ɗaya daga ko yaro ɗaya daga nan kasan ba za ka ji zamu ciwo shan ina ko ba sai sa muke roƙon jama'a muna roƙon iyaye don Allah ah, in da ka su kawo yaran su a basu rigakafi kuma iyaye kuma da ba su yarda rigakafi shi ne kawai hanyar da za ta cutar ciwon shan kuma eh, babu uba ko uwa da za ta cuta ɗanta yana kisa eh, tun da wannan abin fa Allah ya bamu ƴaƴan nan idan suna da haƙƙi a kanmu wanda mun muna da haƙƙi a kansu kafin yara su girma hmm. haƙƙin su na kanmu eh, kuma cikin haƙƙin nan ada kiwon da tabbatar cewa yaro ya samu abin da ya kamata ada lafiyar yaro kana mun gobe iyaye don Allah wannan yaron Allah ya bamu shi amana ne don Allah su ya kuri wannan yaron kar su yi da a na kasa. To kuna haɗa da wasu allurorin rigakafi ne? kin san muka fita za ka je eh, eh, shi eh, wannan abin gudun ai digo jirgin aka ba da kai na ciwon shi ina ne amma kuma akwai rigakafi na kullu da kullu wanda ana bada asibiti kamar na bakon doro Eh. kaman ah, tarin suka duk ana bada shi asibiti sai yasa zaki ga cewa eh, ai saboda amfani wannan magungunan ne sai yasa zaki ga cewa kwanan baya ana ta magana ana ta samun yara na ta mutuwa amma da aka zo murna da bada maganin ai da shi magana wai yara sun mutu daga batan da rai kin da babu kuma maganan ciwon sankarau da ake ta mutane suke ta mutuwa babu kuma duk wannan rigakafi ne duk cikin wannan ake rigakafi ne tun ni nan ni nan uba ne ina da yara kuma yadda duk ɗan Najeriya duk ɗan Najeriya ina ganin tsana ne so duk ran da naji an ce yaro ta yana kasa da ciwon shi ina wallahi jinnai hankalin kan shauki wallahi kamar ɗana kuma shi yasa muke roƙari a muke mun shiga wannan abin da kaifi sosai mun tabbata cewa duk babu ɗa ko ɗaya da na kasa muna roƙar iyaye muna roƙar iyaye kar su bari eh, yana su to Allah ubangiji ya sa a dace To ba bari mu duk. Kuma kuma ku shiga cikin yakin kin shiga kenan ko? Duba suratul anbiya ayar kabibiyo. Sai Aya ta bakwai malam ya bi kan cutar foliyo. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku zai ansa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To da alama yau ina jin kila wasiƙa ɗaya kawai za ka ansa domin mun cinye lokacin da bayanin polio. To wasiƙa ta fito ne daga wajen Safiyanu Gumar zangon daura. To. Ya ce wai idan ya yi wanka wai sai jikin shi sai ya ji jikin shi yana ta masa ƙaiƙayi. Wai idan ma an samu canjin yanayi abin ya fi ya fi tsanani. To yana son ya ji wai da Allah me ya kamata ya yi ne. abin da yake faruwa abubuwa kamar uku ko hudu suke faruwa hajiya. Na farko malamin ya danganta da kin san wani lokaci ko sabulun da yake amfani da shi ko sosan da yake amfani da shi ko ruwa ko wani tawul kin san abubuwa yanda waɗansu abubuwa su dace da jikin mu ba. Eh. Wani lokacin kana amfani da wani irin sabulu ka so man amfani da shi kuma wanda ka dade kana amfani da shi wani lokaci domin dalili sai abin bai bai bai. Sai kuma jikinka ya baya so. Baya so. to sai ya canza wannan in ya canza wannan har da haka abin bai yi ba sai ya canza soson da yake amfani da shirin wanka in ya canza wannan kuma har da haka abin bai ragu ba sai dubi ruwan da yake amfani da shi ruwan na da tsafta kwarai ko in ba shi in ruwan ba da tsafta kwarai akwai abubuwa a ciki to ya kamata samu ruwa mai tsafta wani lokaci ya daga kuma daga ta'au din da yake amfani da shi duk waɗannan ba su yi wani lokaci in yanayi ya canza akwai wasu abubuwa da cikin iska mm. wani lokaci suka sa cikin mutum wani lokaci kaikai amma inda waɗanda duk da su dole je wani likita a duba shi sosai hajiya. To likita tana yiwuwa duk wa'annan abubuwan kila ma ba abubuwan da ka lissafa ne tana yiwuwa ko wata matsala ce? Eh wani lokaci waɗansu mutane domin wani matsala ne akwai waɗansu mutane wani lokaci ko wani abu da suka ci ko wani abu da suka taɓa ko kuma wani abu da ya shafi jikinsu ya shiga ta cikin fatar jikin. To wani mm. lokaci sai an je ma an dubi fatar an yanke ta kaɗan an duba tabbatar da abin da ke kawo shi hajiya. To ina fatan Safiyanu Gumel zangon daura da shi da sauran masu mu sun amfana daga wannan bayani da kai mana. To, to likita ka san dama na ce <laughs> kila wasika eh. ɗaya ne to. Eh, eh. To da alama lokaci ya fara daga mana hannu. a <laughs> saboda haka anan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba insha Allahu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Yanzu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika. Mai magana Ibrahim Tabaki Katsina ce Jibiyar Lokal Gamman Unguwar Gabas ba taka. Ra'ayina shine shawara ce zan ba mai girma gwamnan jihar Katsina akan kantomomi na riko da ya naɗa kananan hukumomi na jihar katsina to gaskiyar lamari wasu kantomomin ruku suna yi ma talakawansu wulatanci saboda haka ka yana kira da mai girma gwamnan jihar katsina ka samu mutane masu serious masu natsuwa kowace lokal gamman a a bincika duk shugaban riko na karamar hukuma an aka yana ma talakawa wulatanci don girman allah kai a tsaida shi shugaban karamar hukuma saboda kai dai gwamna mutane suna ganin mutuncinka to wallahi za su bata ma rawarka da tsalle don kai kana ma talakawa adalci kana masa aiki to su kuma tsakani ga Allah wasu shugabanni na kananan hukumomi da kanada wallahi tallahi ba su suna mu talakawa wulakanci dan za a yi mai shan ɗinya daban mai bakin baki daban to gaskiyar lamari ina kira gwamnan jihar Katsina ka taimaka ka dibi girman Allah duk shugaban karamar hukuma da a ga yana matalaka wulakanci yan girman Allah ka a naɗa shi ka a tsaida shi takarar ciyama saboda ai juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kaduna ka bi girman Allah mu dai tsakani da Allah talaka wasu kananan hukumomi wallahi tallahi suna ma talaka wulakanci dan gabana wallahi tallahi wasu talaka suka zo wajen wajen shugaban karamar hukuma suka nemi alfarma a akan katangunsu sun zube ya taimake su wallahi aka yi masu wulaƙanci wani ma bai san sadda ya manto hular shi marasa kalmin shi assalamu alaikum mai magana ibrahim tabaki katsina ste assalamu alaikum biyo sashen hausa suna na kasim aliyu asada shugaban matasan tsada shugaban kungiyar murar talaka a karamar hukumar sokoto arewa najeriya yau na bugo da domin in yi nawa ra'ayi dangane da canjin da shugaba jonathan ya na najeriya game da canjin rundunar sojoji ta najeriya to gaskiya ni ba zan ga wani canji da za a samu ba domin sanin kwanan najeriya rashin alaƙin shugabanni da kuma cin hanci da karɓar rasha da kuma rashin samun matasa haka duk shi ke kawo ta haka hankula. abin da kawai nake ba da shara gwamnatin najeriya ta yi kokarin adalci ga dukkanin abubuwa na 'yan najeriya shi ke zai kawo ƙarshen da ta tashin hankula gaskiya wannan canjin wani sauke na sojoji shi ba zan ga zai kawo wani cigaba ba gaskiya da fata allah shi ba mu shiga wani gani wasan cigaban ƙasa da sun talaka da cigaban ƙasa ta na gode da suna na kasu mali a tsara shugaban matasan a tsara shugaban ƙungiyar mara talaka a ƙungiyar ta arewa Najeriya. Assalamu alaikum sashen suna mai Amurka. Sunana Abdulrashid Juna, Musa Gwarba jihar Sokoto Najeriya. Na iya wariya da yin samun ku a daidai lokacin da kuke gabatar da shiri akan canza wuraren aiki ga wasu jami'an tsaro da shugaban ƙasar Najeriya ya yi. Salamai Amurka ƙasar da zaɓo na gashin ƙasar Najeriya. A gaskiya ba wasu Najeriya ba. Ya samun mana aiki aikin yi domin zaman kashe wando a Najeriya. na gode kwai suna na abdulshir yula mutawar ba da tafi sakutaren najeriya Assalamu alaikum doa mai magana Alirab tana gaishe shugaban kungiyar muryar talaka na arewa maso gabashin Najeriya. To gaskiya canje-canje da shugaban ƙasa ya yi a rundunar sojojin Najeriya ni a gani na aikin banza ne saboda shi shugaba duk inda yake abu ya kasa aka kasa magance wato kirana ga shugaba gullum jonathan shi da ya yi canji to ya kamata su yi canji tare da shi shi ma ya tafi don shi ma ba abin da talakawa suke so ba yake yi saboda haka shi ma ya kamata da abubuwa sun ci sun cinyewa shi ma kawai ya kamata iya kula da rayuwar talakawan najeriya da dukiyarsu don shi ma ya kamata ya sauka kamar da sauran sojojin nan suka sauka amma muddin shi ne a mulki ina tabbatarwa ni dai shugaba jonathan to ba wani abun da 'yan najeriya za su yi ta ji sai aikin bakin ciki kullum jiya ta fi yau to gaskiya shi ne nawa ra'ayi gaskiya ya kamata shi ne ya kamata ya sauka don 'yan najeriya ba sa bukatarsa ya san inda dare ya masa na kude daga alraf kana gashuwa shugaban ƙungiyar muryar talaka na arewa maso gabashin najeriya na gode To madalla da kuma wannan muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen a ciki har da saƙonmu na mako na sahabo Imam Aliyu. yanzu a madada wanda ya haɗa mana sauti diodone cubahiro da injiniyanmu na yau ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.